yau kuma ko in ce yanzu kuma da su alhaji zamfara alhaji mai kuɗi an yi magana wai taimakon matasa da matasa sun zo ku taimake su ku fara ba su labarin a mai da kai a rayuwa wacce mai in tarihi yake so ya je wajen malaman tarihi masu bashi tarihi in zaka taimaki mutum ka taimake shi zaka je wajen fara baka labarin iko a yi lokacin da suka je iko to kai ka kai shi ikon kai ikon ba kai ka aka ko da kanka je iko din ka kama shi kai shi ikon ka kai shi ikon ka gani mana sai ka nuna mutum kamar gazawa shi ne wani in an yaga baka labarin shi mai da yi bai samu kuɗin da ka samu kuɗin ba za ka yi maki za ka kai baka yi komai ba da haka arziki bai da alaka da yawan mai eh za ka tashi ka nema amma ba wai in za ka taimaki mutum ka taimake shi za ku taimaki matasa ku taimake su da ka ce ka je ku kai ma wani taimake ka je wajen ya kama hannun kai kai ka ba mun ce wai har rika matasa a a dora su inda za su ginu al'umma kowa ya zauna lafiya amma da an zo mutum ya taimake shi kuma bashi labarin yanda kuka taso yanda kuka yi gwagwarmaya da shi in ya baka labarin gwagwarmaya da ya baka yi ta ba amma kuma Allah bai bashi kuɗin ba don haka yadda ya kamata a yi shine a taimaki al'umma za a taimaki al'umma a taimake su in za ka ba mutum abin da ya dace ka bashi abin da ya dace ka dora shi akan hanya kai ma da ka je ikon kai ka san ikon ba kai ka akai ba ka gane ka san hanya kai ma dole ka da jagora don haka taimakon da aka yi muku da ku da kuna yi yanzu ai da ba haka ake ba ku dan ana taimakon ku ba a taimakon ku amma yanzu ba an ban matasa kawai sun zauna sakaka har kawai an bar su da an yi magana a ce suna zaman banza suna su kuma da an baku yadda kuka banmu yanzu ko kuka ban matasa yanzu da kuma ba ku kai yadda kuka yanzu ba can farko taimakon ku aka rika yi wanda suka da abin yi suka taimake ku suka dora ku akan hanya ana zaman lafiya ba irin yadda ake ciki ba amma yanzu da irin tashe-tashen da hankulin da ake yi da irin rashin natsuwar da ake da shi amma matasa sukan zage su tashi su nema inda suka gaza su ce a taimake su ya ki taimakon su kuma amma kuma sai a fara nuna cewa matasa ba su kaza to ba dole abubuwa su rinca ba Alaji a taimaki mutum a daina bashi wani labarin tarihin abin da ya wuce kawai tarihi ne ya ne malaman tarihi taimako ke so a ba wai a bashi wani tarihi ba ai kuma malaman tarihi ka taimaki mutum ka taimake shi in ka je iko to kai ma kai shi iko din yanda ka je da kuma irin yanda aka taimake kai ma ka taimake shi ga in bai ba ba haka ni ina ganin in aka gyara kowa zai zauna lafiya amma ka za kawai yanzu ga wancan suka taso ba yayan suka suke taimako ba Ya'yan wasu suke taimako su taimaki na su taimaki wasu amma mun tsaya yanzu kawai da an yi magana ya ce mutum ai bai san inda ka tashi ka samu kuɗin ba kokarin ka bane ba kai ba aka taimake ka taimaki wani sai Allah ya ƙara taimakon ka shawara ce kawai ba wani abu ba